ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون sannan bayan waɗannan shekaru bakwai masu albarka da kuka yi shuka a cikinsu waɗansu shekaru guda bakwai na fari za su zo mutane za su ci duk abin da suka girba cikin waɗannan shekaru masu albarka sai ɗan kaɗan cikin abin da kuka adana wanda zai zama iri.